zafin rana ruwan sama ko iska ba za su sani gajiyawa ba wajen jiran ganin kyakkyawar fuskar nan takiya ta hakika namijin gawo baya taba gajiyawa wajen dakon zagayowar damina domin ta zub da ruwa tabbas zubar ruwan sama ni'ima ce ga ƙananan tsirrai ba ga namijin gawo kaɗai ba Babu shakka wasu tsaron kan gajiya wajen dakon zagayowar damina. Amma namijin gawo baya taɓa gajiyawa na tsawon shekara guda. wasa a daɗe ba a mabata ba zirge. Wani na ta dan Allah ne menene yake damin? Ha'a! ke yanzu ko zafin ranar nan da kike cikin ta ba kya ji? Kin tattara kayan wanke wanke kin ajiye ke biki ba ke biki tashi kin basu ba? Haba ina cikin tunani na mai daɗi kin zo kin bata mu. Oh. Haka ne. Haka dai. Ni da ma na sani. Na dai ga ranar da iska za ta daina wahal da mai kayan kara da wannan sai mai shi rashin yarda wuta komai kan soji. Sai kika rufe ban ko? san mai keta amma in so ya kai so a yi matin har kamanta ilimi wannan jari ne karya wata uzuri wannan sai mai shi rashin yarda kan sa wauta komai kan soji gone mai so bai san mai keta amma in so ya kai so ai matin har manta ilimi nan jari ne karya wata nan a ta da iskar bazara domin a lokacin ne furanni ke samun ni'ima har su ringa rangazawa saboda daɗin iska wasu mutane har sukan yi tunani ina ma da duniyar ta zauna a haka har abada ni kaina zan so hakan ta kasance domin kasancewa ka tare da ni tamkar ni'imar damana ce wadda tsirrai ba za su so gushewar ta ba ba zan so daidai da tako ɗaya ka nisanta da ni ba yanzu ma dan bayan da zan yi amma da ba zan bari ka san ɗaukar azumin rashin ganin ka har na tsawon lokaci ba kaza ba tana taka ɗanta ba ne don ba ta son sa a'a tana koya masa dabarun neman abinci ne domin tsira da mutunci da kuma kare ta daga mahara na san ba za ki so a hana ni clarence dina ba saboda haka kin ga lokaci na yarga riga ya ƙure yanzu abin da za a yi lallaba mu je ki raka ni in samu in ci ko mu sai mu ci gaba da tattauna ma can ko Raja har yanzu ba ki ga wajen nan ba ko kuma zancen ba har yanzu Dori ba kai ki ja mu masifa kin ji ko kin san halin ki? yawwa tunda kin ga yanzu wannan ba ta nan sau ba ta nan gara ko ki kama hanya ki tafiya ki Karki ja so imani ce mai kai ne ke bambance. Mugun kulli ne zarge hannu bai iya kunce. Allah ne iko naja'atu oh oh iko sai Allah hanya naja'atu na da gara ranar da wannan mafarkin da ake zai tabbata kai jama'a Allah ya kyauta uzuri wannan sai mai shi rashin yarda kan wuta. komai kan soji gone mai so bai san mai keta amma in so ya kai so ai matin har kamanta ilimi wannan jari ne ainihin lokacin da na bai wani wuyanki ba da jin muryarki kamar kina kuka sai gashi da na zo na ga ido na tabbatar min da haka tabbas idan kina cikin wata damuwa to habib ne ko ba haka ba ne namiji kenan namiji ba dan goyo ba ne matsala ku kenan mata yanke hukunci ba tare da kun yi bincike ba yanzu habib kana nufin duk abin da aka faɗa min ba gaskiya ba ne eh abin da kuka manta kenan kuke jifan maza da wannan kalmar tun na so ki sani ni ina son matata ko babu abin da zai raba da ita sai dai mutuwa kuma zan tuna miki abin da Hausa suke cewa sai bango ya tsaki gari ke samu guri shiga don haka alaƙata da ku daban alaƙata da matata daban ina son ta ta mata maza kenan su ba kaman ƙwarya ba ballantana in ka je siya ka ƙwanƙasa ka ji mai ƙwari bai ka kamata ki ci gaba da zubar da hawaye ki a banza a kan maza ba ki min bayanin abin da ya faru domin mu san ta inda za mu bullo akan al'amari na yi tunanin masoyi ne na gaskiya kamar yadda kalamansa ke sanya zuciya ga dukkan mai sauraron waƙoƙinsa na yi zaton zan samu fiye da haka a gare shi ashe ni ta zuciyar kona ta zai hmm. mazan kenan ai mace takan so namiji ɗari bisa ɗari shi ko hamsin ba zai iya bata ba Amma kin san dalilin, Sai kin faɗa. Saboda tunanin aure wasu matan. Su raba su gida hudu kowace su bata kashi ashirin da biyar. Kina nufin Habib zai iya min kishiya? Zarinta ya za a gane sarkakiya. Ba haka ba Amma dai a yi Ba zan taɓa iyo mata ta kishiya. za a gano bakin zaren kullum nan mai sarƙaƙi. Yanayi mai sanya tsaki ya sa wasu siraki. Habibu yanzu kana nufi Karin gero ba zai taɓa yin sulla ba kenan? Kwarai kuwa. karan dawa ne kaɗai yake iya sirri da haka na yi ba da haƙuri alaƙa mata tsaya iyaka wahainiya na rantse ba za ta sau ba bindiga a cikin ruwa ni habib zai kunce wa zani a kasuwa to duka kwana nawa a cikin gida kin ki mance da wannan maganan kawai domin ni ma raina a ɓace ki ki faɗa min me ya faru jiya na farka cikin dare ban gan shi a shimfiɗa ba na fito falo na cika da mamaki kin san me na gani Zarge, zarge mugun kunni ne, yarda da aminci na sa a daɗe ba a ma ba. ke yake kwantar da hankali sima. rai hmm. Gaskiya Habib ya cika ƙwararren mayaudari. Na yi da na sanin fitowa, har na ji abin da suke aikatawa. Kuma da ya dawo ɗaki, na kamar bacci nake yi, amma baccin da ban yi ba kenan har yanzu. So, ki kuma me kika yi a lokacin? Ke dai bari kawai, abin takaicin ma, na yi tunanin abin da suka aikata iya dare ne. sai shi da safe ma sun dora daga inda suka tsaya ina jinki ba ki da wata matsala in dai kina da kariya ba damuwa yanzu na zan ki dai tana da kayan kariya kawai insha Allah yanzu zan zo <laughs> kamun hulan mana ga mota sun tana tafa fara su ne ya makara Yawwa. ok fa gara yanzu wannan laban ta ko sai na dawo uwar gida na sai na dawo sai na dawo kini na Allah ya kiyaye yanzu ƙawata Habib har wasan bayan fage yake. Zarge mugun kulli ne zarge. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ni Habib zai wa haka? Akwai mafita. Ki kwantar da hankalinki kawai. Me ke ni mutu? zan gaya miki. Zarge mugun kulli. Kin san me nake so da ke? Zarge mugun kulli. Zarge. Zarge mugun kulli. Zarge. Kina ganin haka shi ne mafita? Domin ita ce hanya ɗaya tal da za ki kama shi hannu dumu Kin tabbatar hakan shine mafita? Sosai ma kuwa. Domin sai an gwada akan san na kwarai. Kuma dole ne a tauna tsakuwa domin yi ta ji tsoro. Ni fa ina tsoro, domin a garin tuni-tuni kaza take tuno wukar da za ta yi kanta. sanin kanki ne ina matukar son habi kuma duk rantsi ba zan iya rabuwa da shi wannan ita ce babban matsalar ki wanda da bai yin zargin soyayya ya zarge zuciyar ki ban fahimci abin da kike nufi balbabatu kin makance ba kya iya ganin kowa idan ba shi ba ki yi amfani da ki, a matsayin ki na ke ma wahiya mazan yanzu ba abin yarda ba ne. Zaki ga namiji ya yi sabin lambar mace da sunan namiji ko ki ga ya saka oga ko ki ga ya sa manaja da abubuwa makamantan wannan idan kuna tare aka kira shi sai ki ga yayi simi simi ya fita waje da nufin zai yi waya da uwa ashe mace ce da kin yi sakaci sai a shaki basilla balantana shi da yake celebrity ai komai zai iya faruwa Assalamu alaikum. waya ta ko waya ta ta nige da ba na san zaku sha kira manaja ne kira na to ka kira shi mana ka je akai a ba sai na kira shi ba idan na fita tun da dama yanzu fita zan yi na ganin duk abin da ya kamata ma ya can kawai to ka jira ni mana mu fita tare a'a haba farida na san fa ba za ki labarai ba ko ba yanzu ke fita ba me zai sa kuma kawai ni yanzu na riga na gama shiryawa mutane suna jira na kuma a ce sai mun fita tare in Allah ka yi haƙuri ka bani in fita zan dan ji in haɗa wannan ne sun da zan yi amfani da su a next program ɗina kenan ya program zai amma eh. da kin bani daga baya sai ki tawo ki kuma kaya kawai zan canza minti uku ya yawa haba fari dandan fari dandan na samu fari dandan ka fa jira ni amma a nan mai ruwan ido soyayya a kira shi dare domin rawa kan ka tashi ka jira ni a kawa soya tambari fankama yake shi masoyi ne a cikin gari In so ya tashi juya masa baya zai shige garrari. sa ɗanɗanar zafin so ya zarge zuciya. Mai kyawun halitta gaskiya ina taya ka jaje rabuwarka da samira don na san har yanzu kana son ta tana cikin ranka wadda bata damu da rayuwata ba wadda bata damu da soyayyata ba wadda bata damu da kulawata ba ashe a bai ba auren so ne ba yanzu ne na yi auren so yadda na rasa farin ciki wallahi bai isa ya yi samu kwanciyar hankali shi da matar shi fa'iza ba wadda ta bar gidan mijinta ta bar duk wani kulawa da yake mata mota gida da duk wani abu na rayuwa ta bar shi ta biyo ka ta ya za a ce ina matsayin mudu in tafi bacci a hotel da kiranka da tunaninka da baki ɗaya na zai jikin fara bisa cewa ta ne ke so da tutuna kuma ta ba da ta wani ke musu baci kuma musu wannan abu da kike shi ba shi da fa'ida dama har yanzu ba ki warkewa kina nan da yadda kike ba za ki gyaru ba kenan